Baya ga matsalar rashin tsaro batun ƙarancin wutar lantarki da rashin aikin yi a tsakanin matasa na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen sabuwar gwamnatin Jeneral Muhammadu Buhari a Najeriya. A baya dai tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ta ce fanar da tashoshin samar da wutar lantarki ga wasu kamfanoni masu zaman kansu da nufin shawo kan wannan matsala. To amma ga alama haƙa bata cimma ruwa ba. al'amarin da ya sa a yanzu wasu ke ganin mai da tashoshin samar da wutar lantarkin a hannun gwamnati shine a'ala. To amma a nasu gefen 'yan kasuwar da tashoshin samar da wutar lantarkin ke hannunsu sun bayyana inda matsalar take. Kanar Sani Bello mai ritaya shine shugaban kamfanin Mainstream Energy Solution da ke kula da tashoshin Kayinji da Jaba. Wani lokaci in muka yi generating power sai a ce kada a ɗauko kada a sashi a layi. Domin aka sashi a layi zai kashe layin gaba ɗaya. saboda layin ya tsufa ba shi da amfani sannan kuma layin nan gwamnati bata ba da shi ba to saboda haka wai a ce a soke yadda aka ba 'yan kasuwa a'a ba su laifi waɗanda ma muka yi ba a biya ba yanzu ha kamfanin mu muna bin gwamnati biliyan bakwai da ba su biya ba wadda muka ba da wuta a halin da ake ciki dai bankin duniya ya ba da dala amurka miliyan ɗari uku domin samar da aikin yi a tsakanin matasan ƙasar da ake ganin hakan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya ga ƙasa. Alhaji Akilu Musa Kuta shine shugaban shirin mai kula da jihar Niger. Kowa ya san abin da ke faruwa. Duk inda aka ce maka mutum na zo ne bai da aikin yi, ai tashin hankali ne. to ana so ne a tabbatar cewa an samu wadataccen zaman lafiya. A ƙarƙashin shirin dai matasa dubu ɗaya ne za su amfana a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Matsalolin Najeriya kasan su kashi-kashi bambam. Ga mu ba watan nefa, kana ba ruwan famfo, babu titinan mota masu kyau na shin daɗi. Kuma gashi barayi sun wa ƙasa ga katutu. Kana ganin ta can hanci ana ta can zalin. Ga